yau asabar 28 ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na sha shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin tasirul wahab fi ilaji zahirtul irhab على ضوء السنة والكتاب تشخيص الداء ووصف الدواء ولف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الله madaukakin كن سركي ميسا da alkhairi. Da yawa ba su malam yana kan fayyace mana abin da wannan littafi da ke bayyana hanyoyi da matakai da za a bi domin a yi maganin ta'addanci domin idan mutane suka ɗauki falle guda daga cikin fallayen fada da ta'addanci ko to sauran fallayen da ba su buɗo sun ɗauki mataki a kansu ba to daidai yake da suna masu ban ruwa da kuma baɗa masa taki. ana ɗaukan matakan ne a lokaci ɗaya a haddin sawa to sai ka ga wannan abin da ake kuka ake gudu na ta'addanci da ya faru lokaci ɗaya an kai shi ƙasa sau da ta'addanci yana ci kamar wutan daji ne a lokacin da aka yi sakaci da shi ba don komi ba sai don duk mutumin da yake kan harka na ta'addanci fa yana birge wanda suke shekaru aji iri ɗaya da shi ne kuma waɗanda suke da damuwa irin damuwan shi a lokaci ɗaya wannan tunanin yana shigansu to a da ko kuka gane wannan abin da suke ba daidai ba ne ko to sai kun ɗauki matakan da ake ta faɗi za a yi magana kan kaza za a yi magana kan kaza to duk inda ta'addanci ya faru sai an yi amfani da waɗannan abubuwan da duka yana daga cin abin ta ci a ta'addancin da ake magana yake faruwa wanda ya fi damun duniya a yau akan danganta shi da musulmi waɗanda suke yin addinin musulunci amma matsalan abin da yake faruwan an ki ɗauko malaman addini ƙwararru su yi bayanin yadda za a yi maganin abin kuma an ci a cikinsu abin yake faruwa idan da shi ɗauko malaman addini sai a ɗauko waɗanda ba ƙwararru ba daga sanda tattaunawa ya haɗa su da waɗannan 'yan ta'addan su 'yan ta'addan suna da shibohi da suke tattare da su waɗancan sai su kasa warware musu daga sanda aka haɗu suka kasa masu bayani to sun ƙara masu taki ba daga sanda wani bature ko wani kafiri da ake cewa ƙwararre wajen abin da ya shafi harkan 'yan ta'adda ya zo da bayanin da aka yi amfani da shi ba a kai wannan abu nasu ƙasa ba an ƙara masu su dai da ya rubuta wannan littafi al'amarin ta'addanci ya faru a ƙasansu akwai ta'addanci a wasu yankuna na saudiya ya suke amfani da daman da suka kai wannan ta'addancin kafa su ya kamata a tambaya a ko littattafan da suka rubuta a samu ƙwararru gogaggun da suka ƙware suka fahimci harkar su yi bayani hasara mafi girma da aka yi a ƙasar nan ko wanda har yau gwamnatin kasan ba ta ma yadda asara ta yi ba shine lokacin da al'amarin ta'addancin nan ya kunno kai malam albani da malam Jafar suka tsaye wajen bayyana illan wannan abin da za a magance shi amma gwamnati ta yi biris da su hasali har aikai ga an bi su an kashe su allah madaukin sarki ya makasa baiwan irin waɗannan malaman wai har gwamnati ta yi sakaci a kai gare su ga wannan cewa gwamnatin ba ta masan me take yi ba a kasan saudiya irin waɗannan malamai suna da tsaro da bai gaza a ran da gwamna yake da shi ba a duk inda suke kun gani amma yanzu malamin addini ban zawo fi yake yau in mai mulki ya so ya ci zarafin shi zai ci zarafin shi yanzu yanzu ba wani abu wanda a ƙasar saudiya ba zai yiwu ba to za ku ji abin da malam ya ce cikin almabahasa sani a tsarin wa juhudul mamlakatul arabiyyatul saudiya fi makafahatul irhab ƙoƙari da ƙwazo wanda ƙasar saudiya ta yi wajen tinkarar wannan ta'addanci da murkushe shi malu ya ce wa ya shtamilu ala samaniyati matalib an kafa wannan kokari da kwazo da kasan saudiya ta yi zuwa matakai takwas al ula al baris al-fa'il liwilata amr bilad al-haramain al-sharifain fi mawajihat irhab akwai rawa na ƙarara wanda shugaba wanda yake jagorantar alharamai na sharifai shine sarkin makka ya yi wajen tunkarin irhab da za a bayyana ma mutane wani ƙoƙari shugaban ƙasan ya yi an gano ba fa miƙiya ne kawai za a yi sojoji ko jami'an tsaro ko mutanen gari ko 'yan jaridu kawai su faɗi magana an jima sai shugaba ya gayyato 'yan jarida kawai ya jawabi a sa a gidan rediyo yana gamawa 'yan ta'adda su fito ce ƙarya yake yi su ba ka suke yi ba fitowa ƙarara suke yi su abin da ya kamata kun gano wannan da kyau ku hatta irin jawaban da jami'an tsaro da jami'an gwamnati suke saurin yi idan wani abu ya faru a nan sai kun zo kun jina daga cikin kurakurai da ke ƙara ma 'yan ta'adda taki ya daga cikin kuskure sai a ji babba daga cikin manya sun fito suna cewa an kashe shugaban 'yan ta'addawa ne an ji ba kuma sai fito kaga wannan ba ƙaramin illa ne gare su ba ƙaramin illa ba ne barin gaya muku gaskiya yanzu ku ɗauko ƙasan america in har kaji sun ba da sanarwar sun kashe shugaban 'yan ta'addan wuri kaza har abada ba za a ƙara gani ya ƙara bayyana ba sai sun gama tara ta ɗin shi duka sun yi amfani da gps ɗinsu sun tabbatar da shi ɗin yana wuri kaza an tura jiragen na na drum sun ɗauko hoton bidiyo tabbas yana nan sannan sai su yi wurin lokutan wuta wutan da ko ƙarfe ne a wurin ya hallaka kuma ba za su saurin cewa sun hallaka wala ba sai sun ji ta majiyansu na tsaro da kuma majiyansu 'yan ta'addar so suna bibiyan hatta yadda suke communicating da junansu suna satin ji in sun ji sun tabbatar da fa an kashe wani to nan da ne sai ka ji kawai sun sanar sun kashe wani to kuma ba a ƙara jin shi ya motsi ba in kuma ba su suka kashe shi ba ko suka samo labarai na cewa lallai wani fa an kashe shi to sai su fito sai su yi runtu sai su ce mun kashewa ne yanzu misali usama ta dilladin abinda su 'yan ta'addan suke ta faɗa kafin amerika da ce ta kashe shi ya mutu da shekara takwas da ta gano shi ne ta yi barazanin cewa ta kashe shi amma kuma babu gawon shi ba kai zai yi amerika ta kashe dan ta'adda irin usama a ce wai ba ta bayyana gawon shi ba zai yi ba zai yi ba ko daga daga da gawon shi wala ta ta nuna tuna daga cikin kurakurai da shugabanninmu na tsaro da na gwamnati sukan yi idan irin wannan abin ya faru sai saurin magana kuma karshe sai ga abin ba haka ba wannan yana ƙara ma mabiyansu da sabbin shiga ƙwarin gwiwa in suka zo suka ce mun gaya maku mutanen na makaryata ne shi ke nan mai yau da rani ga sun mana karya shi ne sai a yadda kama yanzu misali akwai wani ƙwararre wanda bai san waɗannan abubuwan ba wanda zai gaya ma hukuma wannan zarɓaɓɓiyan take ba daidai ba ne su bari Allah ya kiyaye al-mablagu tsani taf'il madamin bi kalimati khadim al-haramain sharifain rahimahullah mala yake cewa aiwatar da jawabai da shugaba jagoran haramai ne yayi yi magana kuma maganan an aiwatar da shi a aikace mun gane sarkin maka zai zo zai jawabi abin da maganin shi ya ƙunsa ɗin na kalmomin zami kaza zami kaza kuma sai a ga wannan abin da ya faɗi gashi an sa shi cikin aiki ya taimaka wajen kai ta'addanci ƙasa amma yanzu za ka ji an ce za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a gwamnatance za ka sa ran ka ga wannan abin sai ka ji me shuru an gano wannan yanzu idan aka ce za a karfafi jami'an tsaro da kayan aiki ya daga cikin kayan aikin da za a karfafe su da shi shine biyan su albashi ba su allowus abinci wadatacce da kayan fada bayan da za a ce za a shiga fada da 'yan ta'adda a ce an ba sojoji helox bayan da za a yi bayan da za a je yaƙi da helox hilux motan patrol ne a cikin gari yan ta'addan nan suna bibbin na bama-bamai a hanya hilux na takawa ita kanta daga-daga take yi ballantana wanda ke cikinta mota ce ake zuwa da ta kai girman masallacin nan faɗi wajen tafiya Girmanta ya kai girman masallacin nan ɗiban sojoji da kayan fada take a cikinta sannan tafiya take in taho kan bom in ya tashi yadda ka san kayi gyatsa akwai abin da gyatsa yake na girgiza ka kawai ta da hankalinka a zo daddanne ka dan tashi to haka take yi puf ko ta haka ta ta da bom sojoji kuma daga baya kawai suna hutowa sannan ko ta bakin wuta ne ke fita za ta share masojoji hanyar da za su wuce da kayan aikinsu sannan kafin ta isa waje jiragen saman yaƙi suna shirye bayan an tattaro ma'aluma ta drum wannan jirgi mara matuki ya ji ya ɗibo bayanai na sauti bayanai na hoto bayanai na bidiyo duk inda makiya suke yana wajen sojojin sama kuma sun riga sun gama tsara wajen gaba ɗaya a gps sun ga wajen tsaf za su yi ta shelin ɗinsu daga nesa sai sun gama watsa su jirgin sai zo shawagi a kansu ya saukar masa da babamai daidai lokacin sojojin ƙasa su kuma sun iso wurin kawai sai dai su ƙara sauran kawai har idan an ga suna da wani makirci da suka yi wanda za a iya yin kwana biyu kwana uku kafin sojojin ƙasa su bi masu to carpet bombing ake masu a turus jiragen yaƙi kamar hamsin su tafi suna ruwan wuta su dawo suna yi wasu a mutum ɗin su baya sannan sojojin ƙasa su bi sannan za a kakkafa na'urori a ko'ina duk inda aka san 'yan ta'adda suna kara na, na'urar za ta ɗauko bayanai na sirrin duk abin da ke jikin mutum zai wahala ka ji an ce wai an turo an zo 'yan ta'adda sun yi ƙunan bakin wake sun kashe sojojin amerika ko sojojin saudiya ka taba ji amma yanzu ya ce yarinya ta zo har inda suke ta da bom ya kamata kilomita 20 kafin ta iso inda checkpoint yake na'ura ya bayyana ga wata yarinya na dauke da bom tun daga nesa za a sa sojeje ta da ita kawai kafin ta iso amma ana da wannan shirin me yasa ba a da shi kuma akwai kayan aikin nan a duniya soja ba abin da ba zai iya yi ba sai inda bai da kayan aiki babu shi isa in kaga an zauna lafiya soja ne fa ya so a zauna in kaga ba a zauna lafiya ba soja ne bai yadda a yi ba isa duk iskancin da ake na rashin tsaro in dai aka ba soja kayan aiki ya yadda kuma zai kai karshen shi ka ce wannan abin sunan shi khabar kana ya kare sannan jami'an tsaro na asiri sss da na 'yan sanda da sauransu in suna da kayan aiki wadatattu za su yi duk abin da ya kamata su yi cikin ruwan sanyi saboda sojojin saudiya da jami'an tsaronsu na ff ɗinsu suna shigan burtu su rikide da 'yan ta'adda je su zauna da 'yan ta'adda suna turo jawaban sirri za ku yi mamaki kuma wallahi a taje su gaba kayan aikin aikawa da saƙon babu a jikinsu ko wanda za a je za a zauna da shi tsaf a tsara kumbunan hannun shi ne kyamarorin da duk abin da za a ɗauka na ɗaukan bayanai da ɗan sauti yana tura a kumban hannun shi za a tsara da na ƙafanshi. shi kuma ba za ka iya gani ba akwai wanda idan shi za a sa abin kuma ba zai tamfarin da idan shi da komai ba duk abin da ya gani mutanen da ke can wajen suna kallon wannan abin da yake gani sannan kuma ana jin sauti duk lokacin da za a yi attack a wurin ya san yadda zai tsara ya bar wurin ya riga gama tura ma'alumat don me ba za a binciki waɗannan ƙasashen a samo irin waɗannan gadget da ya amfani da su ba in ana bayyana yadda ake maganin ta'addanci a kasar saudiya za ka yi mamaki duk abin da kake ciki gwamnati ta sani in kaga an yi bitin intelligent dinsu an yi wani abu ko wallahi wata irin kaddara ne babba daga Allah kawai wannan sakacin yana da yawa Allah ya kyauta al-maqlabu salis kowa badan Najeriya ne kake gani ana ta wannan kokarin da ake yanzu inda wasu ƙasashen ne to Allah da ya kiyaye kuma wannan gwamnatin da ta zo ai kun ga ƙoƙarin da ta yi amma da an ɗauki irin waɗannan matakan ku wallahi da sai an manta ma an yi kuma ya kama da kusan cewa ƙasashen waje suna da kamfanonin ƙera makamai kuma ƙera makaman nan ba fa suna yi ne liwajihin lahi ba suna yi ne don su siyar misalin su misalin ke da kike wara kina yin wara ne kawai ki ta tarawa ya riɓe koko kina yin don ki siyar yanzu sun kera makamai sun yi ne don su siyar sai zama ba a yaki za a siya in ba siya ba da ne za su biya bukatun kansu da kuma ma'aikatan da ke masa aiki dole kuma dillalan da ke saran makaman suna saidawa dole duk inda ake fitina a duniya sai sun nemo waɗannan mutanen sun kulla alaka yadda za su rika saida musu da makamai kai mamaki ina eh, suke samun irin waɗannan ƙazaman makamai masu mugun illa kai mamaki dillolin sai da makamai ne suke bin suke sai da musu suna da alaka da su ɗari bisa ɗari sun sun yadda suke yi saboda sana'arsu ne mun bayanci wani kuma an san duk inda dillalin suke to shine ma ne ce al-matlabu salis asaru hay'ati kibar al-ulama wal majami' al-fiqhiyya akwai rawan da kwamitin manyan malamai na Saudiya ya taka da kuma tattaruwan kungiyoyin manyan malamai masu fatawa na fiqh na kasan Saudiya wajen murkushe ta'addanci da ya fara kasan yanzu kwamitin malamai na kasa na ko'ina ma ana kiran taron in ma an kira kwamitin malamai kai in ka je ka gansu su da kansu sun fi kama da 'yan ta'adda su da kansu irin waɗannan malaman sarkar a kallon sai gansu matsafa ne ko gansu 'yan bida'a ne ko ga basu ma san halin da ake ciki yau ba balle suna abin da za a yi gobe kaga malami ya zo ya zama tabar ko rediyo baya ji wannan ne zai baka bayani yadda za a magani 'yan ta'adda shi ma ɗan ta'adda ne rai kun gano wannan da kyau ba ana gayyata mu taron majalisar malamai muna ganin su wannan ya kamata a ɗauke shi a mai da shi firamare ne fara koya mashi addini daga farko amma kuma sai gidan ce shi ne jagoran mutane yana fara magana sai ka ji kawai bakin shi na warin jahilci jahilci na addini jahilci na rayuwa to kuma dole a yadda da shi a ɗauke shi a tafi da shi haka saboda wani jagora ne daga cikin jagorori na siyasa ya zo da shi saboda malamin shi ne kila kuma yana buga mai kasa gamin yadda za a zo na lafiya a haka ke kibarul ulama za a zo da wasu ne kawai sai ya sa ya ran shi kin su wani kawai sai masa sharri a wurin a ja fara kakka masu fara masu kaza sau da yana kara kungin shi ko ɗarikin shi don da aka sai da irin wannan ta'asibanci ko magana da shi har abada ba za ƙara yi ba sau da shi ma ɗan ta'adda ne المطلب الرابع نهض أثر المسجد وخطب juma'a. akwai rawan da masallatai suka taka me yasa ko ga yan boko haram suna kai hari masallatai gwamnati bata san wannan bane wallahi ka rasa inda zaka gaya musu saboda ana fada da ta'addanci a masallatai kuma gwamnati bata sani ba a kasan saudiya ta yi amfani da duk masallatan kasar limamai da malamai masu wa'azi duk wanda zai zo sallah daidai da a samu mutum ɗaya kawai an gama sallah ya numfasa zai miƙe shi Allah kare mu daga waɗannan masu da fitina ita ce fita ya yi da saƙo daidai da wannan kalman ƙif ya sake ta za a zo masallaci a raba masu pamphlet za a zo masallaci a raba masu abinci a saman take away ɗin an rubuta irin waɗannan bayanan a kai da illolin abubuwan da bala'o'in waɗannan ababen da sauransu da turanci da hausa da larabci duk zai je zai karanta duk sun yi waɗannan abubuwan za a zo a samu mutane a masallaci kawai sai a zo da gasassun kaji a cikin leda da takardu a ciki da ke dauke da bayanai da memory card wani ma da rediyo a ciki duk bayanan waɗannan haɗarin abubuwan ne sai a raba mutum kana cin balangu kana karanta wannan ko kana ji waɗannan gara a kashe kudin a nan da a kashe kudin a sai harsashi wajen yakan waɗancan to sa kake ganin cin da sun fahimci ƙasan saudiya ta yi amfani da masallatai wajen maganin ta'addancin yan uwansu to kafin masallatan garuruwa ka za su yi tasiri a kansu bari su yi maza har gisa masallatan da ba malamai suka fara bi gida-gida suna kashewa ba kaga aikin da malaman suka yi da hudubobin da ake na juma'a amma yanzu ya lalasa ka ji hudubobin da ake a masallatan juma'a limamin yana huduban ne huduban na tsini mai albarka me yasa saboda bukatan da ya kamata a huduba kai ba shi yake yi ba abin da ya kamata a ce a masallaci ne sun gama karantar da mutane duka masallatan hamsu salawat in an zo sai su ɗauko abin da yake allati ammar bi halbalawa sai mutane bayani akan shi ya suna yin bayani akan layi yasmini wala yaghni guni mini dalal abinda ban da banna ba abinda yake kara hasarwa kamata ya kama su duk su ta'adda ne to za a bayani akan asar na masallaci da hudubobin juma'a kenan sai an yi referendum kenan na malaman masallatan juma'a yan taro an yi ƙura'an jarra wanda ya kamata sauka a sa wanda ya dace sai an kawo wayayyu wanda suka san ya yake yi a kasar saudiya hukuma na da rawan take takawa wajen appointing liman a kawo da a samu wani dukunkunanne ne zai zo ya kama hudu ba bai iya sama ma fa'ili wata daidai ƙalar rasulillahi sallatu wannan ƙalar rasuli ya zai fassara shi daidaito ya kasa gane wannan fi'ili ne ma bi wannan fa'ili ne marfo'i bai san wannan ba ko wannan wani ne malami kafin ya gama hudu ban yan arabiya yan haya islam sun gama tsini mashi albarka shi zai ce zahar alfasa da barru wal sai wani malamin nahu ya ce wa alal mimbaru banna ya faru a tudu da teku ya ce ha akan mumbari ma zaharar fasadu sai ce filbarri walbahari sau da wancan adat na jar da ya zo to sai ce filbarru walbaharu ne sai ya tafi da saja ɗin ya ce wa'alal membaru to haka suke ga sunan kaji mutum yana hudu ba inda kasan yana cin kashi al-mablab al-khamis asarul jihatil Amniyya fil qada'i alal irham kokari da ƙwazo da ta maza da sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro masu sa kayan sarki suka yi wajen magance ta'addanci a ƙasar saudiya za a maka bayanin shi har waɗannan 'yan ƙato da gora a saudiya akwai su yadda suke maganin ta'addanci kuma su ba ana barinsu da goron ne da kaza ba ana masu training ana basu kayan aiki za a ba su waɗannan kayan fada nasu na zamani sannan kuma za a ba su mai makamai na zamani wanda shi za a zama sojoji dama sojojin ne ne soja ne wanda ya tinkari ɓanna gano wannan almaɓalabu sadis asar albaiti wal usra akwai rawan da gida famili suke takawa kowane gida da familin gidan ana gayyato mutum ɗaya biyu ana zuwa ana masa semina yadda za a yi ƙoƙarin wannan gidan su tabbatar da ba mutumin gidan da ya shiga harkar ta'addanci gida-gida <laughs> to yanzu ana wannan a ƙasar nan tabbatar da babu shi yasa ana samun an ga kwana ɗaya kwana biyu ba a ga ɗayan gidan wana ba za a san da jami'an tsaro sai an bincika ina ya ji shi sa ana tada abu sai gaji sun ce ana tsammanin da wani to dan gaba a ganshi daga take-taken maganganun su da kan za su ce wani ba mu gane mashi ba kuma in gidan ne za su fada dole gwamnati sai ta sa ido kan wannan su sabe asarar jama'a jami'at rawan da jami'o'i suka taka wa durul ilmi wal madaris wa durul ilm kamar polytechnic fce da sauransu da sauran makarantu na secondary school da primary dukkanin waɗannan sun taka rawa wajen magance ta'addanci yanzu yaro ɗan ƙarami za ce kana son ka shiga aljanna baban ka shiga zai ce eh to dauki wannan ka je ka sa a can bai san me yake yi ba bai sani ba amma an karantar da shi tun a makaranta zai yi abin da ya kamata ko ba zai yi ba المطلب na نتقص أثر وسائل الإعلام rawan da kafafen yaɗa labarai da bayanai na zamani suka taka duk gidajen rediyo da tv da mujallu da jaridu da waɗannan kafafen yaɗa zumunta na zamani haka za a ɗibo waɗannan matasan si ta aikawa da saƙonni duk wanda ya wata magana wacce bata dace ba in na malamai ne na addini nan da na sanar da malamai su gaya mata ne za su faɗi su aika da hujjoji in yan boko ne haka in kaza ne haka ba dare ba rana ana biyan su gwamnati ta yi wannan alhatima wata zama na ahammun na ta'iji wata wasiyat wannan khatima ta kunshi mafi mahimmancin na nasarar da aka samu da kuma wasiyoyi da za a yi ma waɗannan gaba ɗaya da gwamnatoci da al'umma domin hanyar da ya kamata su hau su bi su maganin wannan fitina na ta'addanci allah madaukin sarki ya taimake mu subhanaka bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka